This is the voice of America. The following program is in Hausa. Jawa barkan ku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan la'asariya ta Asabar kan mitoci 22 25 a Nijar a gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da dalol da niya sannan a kwamfuta a biyu da kuma sashen hausa.com. To jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci Ali Mustapha Sokoto tare da Lana Ibrahim Aiwa da injiniyoyinmu da masu bada umarni muke da ku shirin mu na wannan lokaci muna fatan kuna nan kallon kamar da muke a nan Washington DC. Muna da abubuwa da yawa da za mu kawo muku amma kafin mu gaya muku su da kada labarai. To tare da Salima, dubban musulmai 'yan masaban shi'a suka yi jerin gwano domin zanga-zangar nuna bacin ransu na wani bom da aka tayar a wani masallaci da ke lardin sin ranar juma'a da ta gabata kanar yarjejeniyar da ake kokarin cimma tsakanin yan kungiyar isil masu yunkurin kashe dan jaridar nan na kasar japan da direban jirgin saman jordan yanzu haka da lamarin ya cije ministan tsaron kasar ukraine kuma ya ce fadar da sojojin kasar ke a wasu muhimman wurare a babban birnin kasar ya yi musabbin mutuwar mutane eh, sojoji goma sha biyar to Allah ya kyauta to bayan kun gama jin labaran baki daya muna da rahoto daga maiduguri inda dabban yan gudun hijira daga mangunu ke ta kwarara kawai ba yadda za ka yi banna za ka zo da hawaye domin za ka ga yara kanana waɗansu ma sun gudu sun bar iyayensu wani ma yanzu ba zai sake gani uban shi ba wani ba zai sake gani uwar shi ba sannan mutanen cika sun ce suna da jayayya game da maganar da shugaban kasa ya yi na cewa an yanto musu gari. Wannan magana shugaban kasan nan ba mu tabbatar ba tukuna. Wannan magana na gida siyasa ne kawai. Bayan wannan kuma. yau jihar Bauchi muna cikin farin ciki da annashuwa. Muna murna sosai inda ba a tsammani ya fi murnar sallah. To za mu ji ko me yake faranta mutanen baucin rayukansu haka kuma duka bayan wannan muna da shirin mana amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Kalmasi Garba wanda yau zai hada da tarihin likitan farko dan arewacin Najeriya amma ziga labaran duniya a fara. Dubban musulmai 'yan masaban shiwa suka yi jerin gwano domin zanga-zangar nuna bacin ransu na wani bom da aka tara a wani masallaci da ke lardin sind ranar juma'a da ta gabata kuma ya dalilin mutuwar mutane 58 kana wasu 50 suka samu mummunan rauni daban-daban a birnin shikapur inda wannan lamari ya faru dubban tsararrun 'yan shi'a sun yi makokin wanda suka rasa rayukansu kuma suka yi jana'izarsu wata majiyar ta ce har da waɗanda ma ba 'yan shi'a ba sun agaza wajen jana'izar waɗannan bayan allah da suka rasu sakamakon wannan tashin bom sai dai wannan tashin bom ɗin ya auku ne a lakidar da ke yankin Shakipur a akalla kilomita 470 daga arewacin babban birnin Karachi. Sai dai duniyar sai dai kungiyar 'yan jundulla wanda take wani bangare ne na 'yan Taliban na kasar ta Pakistan suka ce su ne suka aikata wannan danyen aikin wannan dai shine wato ta'asar da aka gudanar na baya-bayan na kasar na Pakistan. su dai 'yan masaban su ne masu tsatsauran ra'ayi an san su da kai hari ne a cibiyoyin harkokin addinin islama na yan kungiyar shi'a wanda su ne kashi biyar cikin adadin jama'ar kasar na pakistan sai dai a waje ɗaya sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi allah wadare da wannan harin na ranar juma'a ya ce ina haka ke da amfani ana kai wa mutane farmaki domin kurum irin domin kurum an ki irin aƙidarsu su da suke bi akan haka ya kira gwamnatin ƙasar ta pakistan da ta ƙara ɗaura ɗamarin yaƙi domin kare addinai daban-daban da 'yan tsirarun ƙabilu a cikin ƙasar. yarjejeniyar da ake kokarin cimma tsakanin 'yan kungiyar isil masu yunkurin kashe dan jaridan nan na kasar japan da direban jirgin saman kasar jordan yanzu haka lamarin dai ya cije ministan harkokin wajen japan yasu shide nakayama ya faɗa a ranar juma'a a aman ya ce kokarin da kasar ta jordan ke yi domin kokarin karɓar direban jirgin saman nan mu'at al-kasasiba da dan jaridan nan keji goto abin ya tsaya cik sai dai wani tsohon ma'aikacin wato kasashen waje na kasar jordan ya ce zaɓin da ya rage wa kasar domin samun waɗannan mutanen biyu kalilan ne Ƙasar jordan dai ba ta da wani kyakkyawan tarihin taɓa cima wata yarjejeniya da 'yan ta'adda kana kuma duk wani zaɓi da suke da shi na karɓa waɗannan mutane bai da wani tasiri sai dai iyalan matukin jirgin sun bayyana a jiya juma'a cewa yana nan da ransa har yanzu ba a kashe shi ba Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ministan tsaron Kasar Ukraine ya ce faɗar da sojojin ƙasar ke yi a wasu muhimman wurare a babban birnin ƙasar ya yi musabbin mutuwar sojoji goma sha biyar. Stephen torak ya faɗa yau asabar cewa sojoji talatin ne suka samu rauni biyo bayan kashin da suka yi da sojojin rasha masu goyon bayan 'yan aware an kuma gwabza wannan faɗan ne a garin devalsev wanda titin jirgi ne ya raba su wato tsakanin masu faɗan mahukuntan ƙasar ukraine suka ce farar hula bakwai ne aka kashe a ranar juma'a sa'in da 'yan tawayen suka buɗe wuta na mai kan uwa da wabi waɗanda suka gane wa idanunsu wannan lamari suka ce da sojojin na ukraine da masu goyon bayan rasha sun buɗe wa juna wuta ne ta amfani da makama tilari da kuma tankokin yaƙi sai dai 'yan tawayen sun faɗa ranar juma'a cewa suna ƙoƙarin kare wasu muhimman wurare ne na gwamnati da ke cikin birnin kana sun kame ikon garin volherk sai dai ba wani sahihin bayani akan wannan ikirari wata fitattun jarida a nan Amurka ta ce hukumar leƙen asiri na ƙasar ta Amurka da haɗin kan ƙasar Isra'ila sun haɗa kai suka wato a cikin watan Fabrairu na shekarar 2008 so kashe wani babban kwamandan Hezbollah a Damascus. Jaridar The Washington Post ta ambato wani tsohon jami'in hukumar da ba su bayyana sunansa ba da cewa da Mossad da wannan hukumar su ne suka haɗa kai suka kashe Imad Mugahiya wanda babban kwamanda ne na 'yan Hezbollah. labarin da jaridar ta wallafa a yanar gizonta ranar juma'a ta ce shi dai wannan dan talikin sun kashe shi ne ta dana bom a motarsa taya baya da aka sa wannan bom lokacin da yake fara motar nan take bom din ya tashi da shi ta ci gaba da cewa an yi amfani da na'urar nan ne da ake sarrafawa daga nesa wato remote daga tel aviv kuma wakilin mossad ne ya aikata wannan danyen aikin wanda suna tattaunawa ta musamman da hukumar leƙen asiri wanda ke bin wannan kwamandan da aka jefa bom a duk inda yake. To, ladanin kwanta gore ne ya kawo labaran duniya daga Washington. To rahoton mu na farko shine wanda wakilin Haruna Dauda biyu ya aiko mana daga Maiduguri kan dubban 'yan gudun hijirar da ke isowa na Maiduguri din daga Manguno da kuma halin da suke ciki. kimanin mutane dubu ashirin ne da suka hada da mata da kananan yara daga karamar hukumar manguno da ke arewacin borno suka yi gudun hijira zuwa babban birnin maiduguri sakamakon hare-haren da 'yan bindiga suka kai inda suka daɗe ta mazauna garin a farkon makon nan ne dai wasu 'yan bindiga lafiyar zaton 'ya'yan kungiyar boko haram ne suka afka wannan gari na manguno da suka fitattaki mazauna garin baki ɗaya. hada da mamayan barikin sojojin da ke garin na manguno inda dukkanin mutanen da ke garin suka fice da garin baki ɗaya suka kuraro zuwa birnin maiduguri yayin da wasu suka garzaya zuwa wasu garuruwan abubuwan daban irin wannan hare-hare ne da raba mutane bila adadin da su da kuma ƙara yawaitar marayu na ci gaba da faɗaɗuwa ne sakamakon irin arcewa da sojojin Najeriya ke yi duk lokacin da waɗannan mahara suka tunkare su an dai ga sojojin garin mungunan da dama a cikin garin Maiduguri mata shigowa da kayayyakin su lokacin da suka gujewa waɗannan 'yan bindiga sai dai 'yan ƙungiyar sa kai da ake kira civilian JTF na na gaba-gaba wajen ci gaba da fafatawa da waɗannan 'yan bindiga Honorable Maina Mustapha Garbu shine dan majalisar dokoki mai wakiltar mazabar Mangunun samun neman karin haske game da adadin mutanen da a halin yanzu suka kuraro zuwa birnin Maiduguri. A yanzu haka kam adadin mutanen Munguno wanda sun samu sun shigo Maiduguri ya kai kusan dubu ashirin. Dama ran kaɗai garin Munguno ta ce karamar eh, hukuma kaɗai wanda za ta ta saura mm. a hannun gwamnatin Najeriya kafin wannan abin. Ya kake jin ran kaɗai ganin cewa yanzu kuma a ce babu wannan gari na Munguno ya kake ji a zuciya ka ganin cewa kake wakiltar mutanen da ke wannan yanki. Eh to ba yadda zai in ji daɗi don dai Allah na tuba na wuni na kwana ina ga alama kawai ba yadda ka yi banda ka zubar da hawaye domin ka ga yara kanana waɗansu ma sun gudu sun bar iyayensu wani ma yanzu ba zai sake gani uban shi ba wani ba zai sake gani uban shi ba yara kanana haka wanda ma ba su kai shekaru goma ba kaga ba yadda ka yi ka ji daɗi sai dai duk da irin wannan taho magama da waɗannan yan bandiga da kuma hukumomin tsaron ƙasar ke yi waɗannan matasan sa kai da ake kira civilian a suka ce ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da fafatawa da waɗannan yan bindiga gama abin da ɗaya daga cikin irin waɗannan matasa shi damu a garin maiduguri Ko muna roƙon allah ne kullum ya bamu nasara akan dukkan wani maƙiyin mu da kuma maƙiyin addinin musulunci dan wayannan ba wai mutane bane ba wai musulmai bane na ƙwarai mutane ne wanda suke so su tarwatsa musulunci kuma ba da mu za su yi ba da allah za su yi mu kuma da muka taso tun lokacin da muka fara wannan abin har zuwa yau ba ma ji da kanmu muna cewa mu muke yi allah ne yake yi wannan civilian g da aka yi creating nashi allah ne ya creating din kayan shi da kansa ya nuna mutane aya kuma ba za mu gaza ba ba ma yi dan kuɗin wani kuma ba ma yi dan kuɗin gwamnati sai dai wasu yan gudun hijiran da zakan ke cikin garin Maiduguri sun bayyana ra'ayinsu ne suna mai kira ga gwamnatin tarayya da ma hukumomin tsaron da su wa Allah su kwato garuruwan nasu don su koma garuruwan su na asali so muke mu koma garin mu kasan kowa inda ya saba nan ko da cikin bene kake kwana ba za ka ji dadin sa ba dakin nan na ciyawa na ka yafi maka dadi so muke gwamnati ya dauki mataki ya maida sojoji masu kwazo su koma su karbe mu na garin mu mu koma garin mu ba ma so mu zauna a nan kuma dole wurin nan gaba muke so tun da mun zo nan din nan ya taimake mu da ko yan bulanti ne ko sojoji ne wajen nan namu security a kara mu na security a kofofin nan namu mun sha wahala kam da kafa na nazo muna da yara da yawa yanzu kam ba kashin mun yi gode sosai yanzu wannan wanda ta zo wata abin nan fati daya akwai jiya ya zo ya akwai mun sha wahala da yawa ga yaro karemi karemi ba mu masu matakau a wajen yanzu dai an fara samun kwanciyar hankula musamman ma a babban Maiduguri ganin yadda waɗannan matasa ke ci gaba da jajircewa a duk wani lokaci da aka ce ga wasu 'yan bandaga ko kuma wasu mahara na ƙoƙarin kawo hari da sukan fita dukkaninsu ba tare da wani fargaba ko tsoro ba wanda hakan ke karawa mazauna wannan gari ƙwarin gwiwa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya maza in ji kama kara To Allah ka mana ƙarshen wannan masifu to sai kuma rahotonmu na biyu da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana daga Yola Adamawa kan yadda mutanen Mucika suke musanta maganar shugaban Najeriya wacce ya faɗa kansu lokacin da ya kai musu ziyara kwanan baya. al'ummomin yankin da yanzu haka ma ke gudun hijira akan duwatsu da kuma wasu wurare na daban sun ce da abin duba ga kalaman na shugaban ƙasa Mr. Emmanuel Kwace wani dan asalin garin Michika da ma sauran waɗanda suka yi gudun hijira cikin kwanakin daga wasu ƙauyukan da aka tarwatsa sun fa bayyana halin da yankin ke ciki. Wannan magana shugaban kasan nan ba mu tabbatar ba tukuna. To mm. wannan magana na watakila siyasa ne kawai. Mm. Ka fahimta? Eh, a ɗauki 'yan talabijin, a ɗauki 'yan rediyo, a ɗauki 'yan jarida, a je a ɗauko hotuna kafin kada mutane su je gida sai su rasa rayukansu. Mutane mu nan fa wata hudu yanzu fa ba suka gudu suka bar gida. Har ta ke mana wai sojojin su yi sansanin su a wani inda ake ce da shi mara garta. Aka ce wasu kai sansanin su. Ba abin da suke yi sai dai kawai su yawo su jinjan su dawo. Yaran nan kuma a wani wurin da ake ce da shi mai wandu. Nan mutane da suka je su kafa sansanin su boko haram sannan suke zagaye cikin kauyukan su su garka kamali suna suna kashe mutane suna kokoda mutane gida to sai dai kuma dan majalisar dokoki da ke wakilta mazabar Michigan a majalisar dokokin jihar adama Mr. Adamu Kamal ya ce idan dai da gaske ne suna fa farin ciki da kokarin dakarun kasar ke yi wajen kwato musu yankunan da ke hannun na mayakan boko haram da nake ma magana nan yanzu ni dai ban san ban shiga Michigan ba amma muna sami labari akan yanzu a haka nan sojoji su shiga cikin Michigan wannan abun murga misali ba zai iya faru rana daya a ce a gama aiki nan ba amma dai farko abu da zamu ɗauka shine zamu gode wa sojojin Najeriya da kokorin da suka yi ko kuma gaskiya muna godiya. A dai jawabin da ya gabatar a yolan din shugaba Gulo Jonathan ya ma musanta zargin da ake yi na cewa yana da hannu a har-harin da Boko Haram ke kaiwa don cimma bukatunsa na siyasa. why should I bring Boko Haram to Adamawa for, for Wasu ma me zan samu ne da Boko Haram? Ai na san nauyin da ke wuyata, na san maganganun da na ta da wasu shugaban kasashe akan Boko Haram. Ai rashin tunani ne ma da kuma mugunta a ce wai ni shugaban kasa ne na kawo Boko Haram a jihar Adamawa. A don me yasa zan kawo Boko Haram a jihar Adamawa don cimma bukatuna na siyasa? Ai ina da ƙuri'u da yawa a jihar Adamawa. Da ikon Allah idan kuka zabe ni, za mu kwato sauran wuraren da suka rage a jihar Adamawa. Ai tuni yanzu haka ma a kwato mu cika a cewar shugaban kasar. God willing, we'll, re we'll recover the remaining local government and we'll join you to develop these areas. Ba dai ga yankin Michigan, har yanzu mayakan na Boko Haram su ne make rike da yankunan Madagali kusan yau fiye da watanni biyar. Ibrahim Abdul Azizu, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaishe ka Ibrahim. To bari mu je Bauchi inda ga alama Bauchin ta yi bako kuma tana marhabin da shi. irin rugu-n-tsumi da kuma dandazon bil adama kenan a garin Bauchi da suka fito maza da mata kan tituna domin jiran isowar dan takarar kujerar shugabancin Najeriya a karkashin tutar jami'ar APC wato Janar Muhammadu Buhari mai ritaya. Tun da farar safiyar yau Asabar filin taron da Janar Buhari zai gabatar jawabin nasa na kamfe ya cika makil babu masa katsinke wanda ya tilastawa jama'a a tsayawa a bakin tituna wasu na rike da tsintsiya a hannayensu ga abin da wasu da ba su samu damar isa filin ba ke faɗa. Eh, ni da tun da nake ganin taro na siyasa tun zamanin da sa ganin jama'a wani suka tare da Buhari ba kuma jama'a kowa ya namu da shi kuma kowa ya tsaya kansa kuma Allah taimake Allah masa muwafaka Allah sa yi nasara Allah sa kuma ya dace eh su wannan jama'a suke suka suka bayyana binni da kawai sun zo kuma sun nuna son canji saboda abubuwan suke faruwa a kasar nan saboda rashin adalci da insecurity da wasu abubuwa suke faru da ke bai kamata ba yawa taki hakkin bil adama kala gaba ta mala ya za ka fassara wannan yanayi da yake gocewa ka tashi a cikin ta abinda yake nuna mu al'umma shine mutane sun gaji da irin jagoranci da ake musu na rashin adalci saboda haka duk inda aka samu jagora na gari duk al'umma maza da mata suna haba-haba da su ganshi kuma suna kaunarsa saboda haka yau jihar bauchi muna cikin farin ciki da annashuwa da nan ma mata ne suka taru ke ma zo ne Buhari? Eh. Dole na zo. Allah wuce daga Buhari gaba Allah ya sa ya wuce shugabanci. Gashi na ga tsohuwa da ke kin fito nan. A'a farin ciki. Allah farin ciki. Allah ya haye Buhari. Allah ya haye haye. Ke ma haka ne? Eh Allah ya baki Ubangiji Allah ya tabbatar mana kuma Allah ya sa ya mana adalci. Muna murna sosai inda ba a tsammani ya fi murnar sallah. sai dai har ya zuwa wannan lokaci da na aiko da wannan rahoto tawagar buharin ba ta iso bauchi ba abdulluhan muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya To a gaishe ka Abdul Wahab jama'a kuna jin rahotannin nan ne daga sashen Hausa mura Amurka a Washington DC karfe 10 da minti 18 na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma bar mu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsar tambayar Malam Usman Shitu Mahuta, ɗalibi a jami'ar Usman ɗan Fodiyo ta Sokoto kan tarihin likitan farko a arewacin Najeriya, wanda ya fara kammala jami'a a arewacin Najeriya kuma shugaban farko na jama'iyyar mutanen arewacin Najeriya NPC marigayi Dr. Russell Aliyu Barau Dikko ko Dr. RAB Dikko ko kuma Dr. Barau Dikko kamar yadda duk ake kiran shi. To idan an tuna a makon jiya mun tsaya ne kan tambaya game da alakar jama'iyyar mutanen Arewa da shi Dr. Barau Dukko ya jagoranta da kuma jama'iyyar matan Arewa wadda ita kuma matar Dr. Barau Dukko ta jagoranta. Don haka za mu ɗora ne daga amsar Profesa Adamu Beki kan wannan alakar. Ita matar Dr. Dukko ɗaya hmm. take ga Abdulmajid Mila hmm. wanda shi ne yaro na farko da suka ya sadu da Dr. Mila. sun haɗu ne a Tripoli da Mila lokacin da shi Abdulmajid za shi maka a zamanin nan. Sai zumunci ya shiga tsakanin su da ya je aikin maka sai ya dawo zai dawo Dr. Mila ya ce su sadu a London. Sai ya wuce London hmm. suka sadu da shi. Har dai zama tare zo ya zama na zumunci da na mutunci. Ya zo ya yi makaranta a nan, ya yi malanta a makarantar Dr. Mila. Dr. Mila ya aika shi makarantu musamman St. Andrews Oyo Bita. na malinta sosai ya dawo mm. ya auri matarsa sunanta hawa to yarta muna kiranta anti inke uwar Famila da kai magana da ita mm. ya zama na ita ce kaman nurse ta farko yar arewa da ta yi training mm. kuma makarantar da ta je a kudu ne a kasan yarbawa to ita dawo babu shakka nauyin shugabanci ya soma nuna kansa game da abin da za ta iya yi tun daga halin da mijinta ije ita kuma tana son ta taimaka wajen haɗa kai matan arewa kuma ba wata da ta kai munzulin inda ta kai a lokacin ta dalilin haka ta sadaukar da kanta ta kafa wannan jam'iyyar matan arewa wanda tana nan har yanzu yau to kaji abin da kishi kenan kuma ba wani sha'anin addini a ciki Mm. kaji dai irin takaitaccen bayanin da zan yi bayarwa kenan game da wannan. Ba mamaki Malam Usman zai so ya san wasu daga cikin ayyukansa na haɓaka ƙasashe a bargaye Dr. Dikko baya ga kafa jam'iyyar NPC ko jam'iyyar mutanen Arewa da kai bayani a kai. Eh. Oh Dr. Dikko da ya ciri tuta ya zama na shi kaɗai ne a shekaru da dama a Arewa kafin a samu wani doktan yana cikin permanent security na farko 'yan arewa a cikin gwamnati. To a lokacin nan kuma wato da siyasan ya zo ya yi ƙarfi sai aka yadda a kakkafa jam'iyyu har na arewa aka zo aka kafa nata jam'iyyar aka soma ba 'yan Najeriya daman gudanar da mulkin kansu. To ta dalilin haka Sardauna ya ciri tuta ya zama shugaban arewa duka. Hmm. Premier. To shi a lokacin da Tiko of course ba ruwan shi da kuma sha'anin siyasa saboda haka ya zama permanent secretary duk sha'anin kiwon lafiya a arewa yana hannunsa tunda ministry dama duk ministry kowane iri ne a kaduna take amma kafin lokacin nan ya yi ayyuka wurare daban-daban daban ya yi a kano ya yi a kaduna ya yi a zaria kai ambaci kowane gari sai in ce dr Dukko ya je ya aiki iri-iri a wuraren nan tunda shi kaɗai ne yake kaiwa da kawowa yana zagayawa shi ne likitoci turawa kuma ba irin asibitin da bai aiki ba ka yara wasu da su ba da hanyar zuwa makaranta zai taimaka musu wani zubin ma ya biya musu kuɗin makarantar hmm. da dai sauransu duk irin wayannan abubuwan a gaskiya ba wanda bai yi ba kuma matasa tana tallafa mishi sosai wajen jami'ar matan arewa hmm. ta dalilin wani kuma ta kafa gidan marayu hmm. da dai sauransu duk suna yana ta aiki iri-iri a game da wannan kuma yana shiga jama'a hmm. yana taimaka musu wajen kakkafa 'yan makarantu nan da su yana kuma cikin aikin nasa daga nan har ya zo ya zama minista a ƙarƙashin gwamnatin gowon tun yi sauka 1975 hmm. hmm. yana minista a gwamnatin general yakubu gawan so ya ayyuka da dama waɗanda sha'anin ba da bayani game da dr dikko game da abubuwan da ya yi wannan zai ɗauki lokaci sosai ku tashi ku falka ɗiyan arewa ku san ba ce aikin kawai ne ku tashi mu barka yan arewa ku san ba ce aikin kawai mu tashi mu falka Profesa ganin cewa shi Dr. Barau Dikko Kirista ne Bafulatani ba mamaki shi Usman shi mahuta musamman ma Masihiyawa za su so su san lawar da itaka a wannan kungiyar. To, bayanin shi ne a lokacin da yake ayyukansa da kuma tafiye-tafiye nan da can a gaskiya ba a kafa Masihiyawa ba. Amma duk da haka, ina sane da cewa duk inda Allah ya kashe aiki baya wani shakkan neman inda hausawa fulani krista suke sujada hmm. misali da ya zauna a kano muna da church din hausawa hmm. krista hmm. a nan fage shi yana cikin shugabannin wannan church duk da ma sanin cewa wannan church din yar karamar church ne kuma hausawan kalilan ne kama ya zo ya zauna yana hudda su kuma gwargwadon taimako da zai iya yi don ci gaban wannan church din yayi haka kuma yake a wurare daban-daban yin jeje zauna yana aiki musamman inda akwai hausawa da fulani ko ma a nan musasa To, Profesa, ba mamaki shi Malam Usman Shitu Mahuta zai so ya san wani abu dangane da iyalan shi marigayi Dr. Dikko. Ok, na ba da bayani game da matarsa. Ya yi rasu ya bar ‘ya'ya shida ne ko mata uku maza uku ma babban ɗansa aishatu pamela ta wuri wani mai suna malam sadauki shi ma ya yi minista of health to amma ya rasu to ita pamela sadauki ita ce mace na farko a arewa da ta zama deputy governor kuma ita ta yi makaranta a nan ta yi kuma a america tana da digiri dinta a fannin agriculture aikin gona ke yanzu haka tana zamanta tare da 'ya'yanta a nan gidan mai gidanta yanzu su ya batta mabiya da ita kuma yi ce saratu duk audu ita kuma ta yi makaranta ta zama har digiri na uku doctor ta kuma rike mukami masu girma a abu har school of basic service ita ta shugabanci wurin a shekaru da dama da suka wuce bayan ta wannan ta kuma je kaduna ta rike wani sashi na abu din kuma ta shugabanci wurin a nan kaduna daga nan ne ta koma open university a nan take har yau ita ke rike jihar arewa gaba daya a nan kaduna office ɗinta yake sai kaninta buhari shi ma ya yi engineering ya aiki da nasiru a nan babban ofishin ministan abuja ya aiki a nan shi ma ya dawo kaduna da zama akwai kuma yana da ɗan wasu jummai ita ma ta yi digiri ɗinta ta aure a amma eh, mijinta ya rasu ta aure da 'ya'ya sun yi aure hmm. ta yi aiki da pan inda ake haɗa mota hmm. na fijo ɗin nan ta hmm. aiki a nan 'yan shekaru da dama akwai ɗa namiji wanda shi ya rasu mm. accident mai suna walo shi ya rasu da ya samu hatsari a mota sai dan autansu wanda shi accountant ne yana nan yana aiki a nan kaduna to ka ji dai adadin yaran shi dr brown dikko kenan mm. na sani kuma duk yin zuwa ya magana da jikoki da dama mm. a nan Mm, kuma bayan ya rasu da mm. yan shekaru kaɗan ita kuma matarsa ta rasu shi ya rasu april 1977 aka binne shi a nan kaduna ya rasu a nan kuma aka binne shi haka kuma matar duk jana'izarsu duka na duka. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Profesa Adamu Beki wanda ya amsa mana tambayoyin da wanda ya haɗa mana sauti Mr. tafarra Girma tafarra da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lumi. Ta gaishe ka Ibrahim bari mai da kori lare ya baku labarai a takaice. To labaran a takaice. fitacciyar 'yan wasan tennis nan da ta yi suna a na amurka serena williams ta sake samun nasarar gasar da so gwabza da 'yar kasar rasha a nan a wato maria shakapova wannan nasar da ta aka yi wasan na australia shine zagaye na goma sha tara da serena ta samu kambun wasan tennis na duniya kuma ta yi nasarar akan abokiyar karawarta da suka yi wasa sau goma sha shida ne babban wato dubban musulmai 'yan masaban shi'a sun yi jerin gwano domin zanga-zangar nuna bacin ransu na bom ɗin da aka tara a wani masallacin da ke lardin sid ranar juma'a ta gabata kuma ya yi dalilin mutuwar mutane 58 kana wasu 50 suka samu mummunan rauni daban-daban a birnin shakfur inda wannan lamarin ya faru dubban tsararrun 'yan shi'a sun yi makokin waɗanda suka rasu kuma suka yi musu jana'iza wata majiya mata ce har da waɗanda ba 'yan masaban shi'a ba sun taimaka wajen yin wannan jana'izar a gaishe kamar da jama'a abin da ya sauka kenan a daidai wannan lokaci sai mun da muku da misalin karfe tara da rabi na daren yau kenan lokacin da za mu kawo muku shirin muna mu tattauna gobe kuma Allah ya kai mu za mu kawo muku rahotanni da za su hada da daya kan magana jefe-jefen da ake wa 'yan takara na mukamai daban-daban a Najeriya a wannan lokaci da rayuwar jama'a kan wannan batu. yanzu a madadin duka ma'anar sashen hausa murya amurka da muke danuwa zuwa karfe goma da rabi na safe fa musamman shi ladan ibrahim ayawa da kuma wanda ya ba da umarni yabi sannan da injiniya din mr cedric aliyu mustapha sakwata ne muke fatar allah ya samu kara saunin lafiya salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.